Mamman Lawali Hamma Ahmadu ɗan ajin San Sankiyam ne a yanzu haka ya mai da hankali ga Kiraigraf tun shekara biyar ke ga. Ni bai da Jamal ne na fara zama wani ne yake wannan aiki na rubutu wani ya kai ni wajensa ina duba yadda yake yi a cikin karambani na fara koya har ya kai na iya da na zo na fara yawa mutane kaɗan kaɗan har abin ya zagaye ko ina. Yau matashin Lawali an san shi da wannan aikin kuma ana buƙatar buƙatar aikin nasa na wannan sana'ar. mutane suna kawo min wani abu in rubuta masu sunansu da kuma lamba kamar yanzu idan ana son a saka wa fada suna sai a zo a kira ni a faɗa min sunan fadar sai na rubuta musu kayan aiki na su ne farar takarda reza da abin rubutu da abin da ake azawa a zana da dai sauransu da ma Abdulkadir Hassan abokinsa ne kuma mai kama mishi yana yaba ƙoƙarin abokin nasa wallahi muna ƙara daɗa gode masa saboda a cikin aikinsa muna amfana aikin kai gaskiya yana da kyau Samun shigar kuɗi na jika biyar zuwa jika goma na sefa na kiragraf inda yake lawali na samun biyan bukatunsa. Ina rubuta sunan fadar ana biya na jika uku ko jika hudu. Waɗanda suka ce min ba su da hali ina karɓar ɗari biyar. A riga na 'yan kwallo ana biya na dala ɗari ko wace riga. Ina samun amfani kwarai da gaske. Mamman lawali Hamma Amadu bugu da ƙari shine kaftan ɗin tawagar kwallon kafa ta FC Kwambalati ta gaya tawagar da ta samu kambun kwambalar kwallon kafa a waga shekara na matasa ƙasa ga shekara goma sha takwas na gaya.